يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديك يبود أبو دياس انت سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل السم ما يقوى ما ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin laraba biyar ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi sallama da garin maka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da biyar ga watan maris shekara 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarwai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so fatanmu da addu'armu Allah ya datar da mu zuwa ga dukkan wani alkhairi da albarka da yake ba bayansa waɗanda suka taru a ɗaya daga cikin masallatai domin ƙoƙarin fahimtar littafinsa ya Allah don rahamarka da tausayinka muna roƙonka ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja ambato na yarda ya Allah idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro bayanai waɗanda suke da alaƙa da siffofin munafukai muna roƙon Allah su wahana wata'ala ya azurta mu da tsabtatuwa da nesantar duk wata siffa da munafukai suke siffantuwa da ita ya haskaka zukatanmu da imani da kusanci gare shi akramakallah ajiyar da mu farkon suratul munafiqun kafin mu ci gaba jazakallahu khair a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al-munafiquna qalu نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمان وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم